نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأمير tara ga watan goma sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da ta da tara a watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin kitabun jana'iz littafi da yake magana kan jana'iza Allah maɗaukacin sarki ya samu cika da imani a makon da ya gabata mun tsaya ne ƙarshen babu jami'in hibbati fil musulmi babin da ya tattaro matsaloli da suke nuna musulmi idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya yi haƙuri ya jure ya mai da lamura zuwa ga Allah ya nemi lada a gurin Allah yau bi iznihi ta'ala za mu tashi ne a farkon babi na goma sha biyar mana ya ce babu ma ja a ja'a filifai babin da ke bayanin abin da ya zo dangane da hukuncin a tone kabari a ɗauke likafanin wanda yake kwanci a cikin kabari a wancan lokaci akwai masu wata al'ada mummuna shine idan aka binne mamaci ba da dadewa ba sai su haƙe wannan kabari su kwance likafanin da ke jikin mamakin su tafi da shi su saya wannan ita ce mummunar ɗabi'ar da su ake ce ma annabashu masu tone kabari su kwaki ko su ɗebe da kafanin da ke ciki na mamaci su je su babin da ke bayanin hukuncin irin wannan aiki wannan mamawar su tone su je su tsaki su kere da kafalin su sayar amma sai ne shari'a ta sama masa hukunci ina ga kuma waɗanda sai su tone kuma su je su bayani za mu tattauna Ubaidullah ya ce haddathani ya aya malikin an abin rijal محمد ابن أبي عبد الرحمن عن أمه أمرة Kalmar عبد الرحمن كلمة الاختفاء ما نسألك شيني الإظهار بينا yuqalu akan ce khafal barku khafiyan ma'ana walƙiya ta dan wanka shine da ma'a idan ta wanka kaɗan mu'tantar saha ma'ana ya zama hadiri ko gizagizai ya lullube ta yi za ka da suke wankawa ba ɗaya suke da walƙiya idan babu gizagizai da yawa wa khafa shay'u a larabci akan ce khafa shay'u idza azharahu idan ya bayyana shi ko akhfa shay'a idan ya bayyana shi ina fata gane qala al-asma'i al-imam al-asma'i yana cewa wa al madina yusammuna al-labbash malaman madina suna kiran mai haƙe kabari ya cire likafani ya tsaya ana kiransa da suna al-muhtadi ma'ana ana gaya masa wannan suna na al-muhtafi me yasa aka gaya masa wannan suna yace wa miya bidalika an kira shi da wannan suna ne da izhari in Mai. saboda ya bayyana mamaci a fili domin ya cire masa sutararsa kaga ya ya bayyana da tsiraitin wa ikhrajihi iya ubada dafnihi min qabri kuma ya fito da shi daga cikin kabari bayan an binne shi kaga ya bayyana shi a zai saboda kalmar akhbaitu takan ɗauki ma'anar akhbaitu na lullube na suturce shi sannan kalmar akhbaitu takan zo da ma'anar kuma na bayyana shi inna sa'ata atiyatu akadu ufiha litujza kullu nafsin bi tas'a kaga akadu ukhfiha wasu malaman tafsiri sun fassara akadu ukhfiha kamar ma zan bayyana sannan ne akadu ukhfiha zan boye ina fata gani to daga nan aka dauki kalmar al-muqtadi aka bawa mutumin da yake tone kabari ya fito da mamaci ya ɗauke da kamalin da ke jikin mamakin ya je ya saya. ya ce a hadisun da daga Malik daga abun Rijal ne Muhammad ibn Abdurrahman. Wannan mutum ya yana kiran da suna abun Rijal uban maza saboda yana da 'ya'ya ɗaya ɗaya guda goma kuma duk maza ne. Shi za ta yaki masa da alkunya da abun Rijal uban maza ne. sunansa abdurrahman sunansa wato muhammad ibn abdurrahman an ummihi daga ma'aifiyarsa ita ce amratu amratu binti abdurrahman annaha annahu sami'a abu rijal ya ji ma'aifiyarsa amra tana cewa ta kulu tana cewa La'ana رسول الله صلى الله عليه muktafi, المختفي والمختفي قال صلى الله عليه وسلم يا wanda ke hake kabari ya cire likafani da wanda take hake kabari ta cire likafani daga jikin mamaci ya ani annabi yana nufin nabbashin kudu waɗanda suke tone kabari domin su cire likafanin da shi dukkaninsu da mazan da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne musu Allah ya kiyaye wannan hadisi mursali saboda amarata binti abdurrahman tana cikin mata tabi'ai almajira ce daga cikin almajirin na na aisha Allah ya kara mata tana daga cikin masu yawan ruwaya daga ummu na aisha Allah ya kara mata ba wannan hadisi al-imam ibn abdul ya rawaito shi mausuli cikin at-tamhid ta hanyar da imam malik daga abin rijal shi wannan muhammad ibn abdurrahman daga amrata mahaifiyarsa daga aisha Allah ya kara mace qalat aisha ta la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-muhtafi wal muhtafi haka nan imamu bayhaqi ya fitar da wannan hadisi cikin sunanin kubra ta hanyar malik dai daga amarata mursal zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma imamu al-albani cikin al jami ya tabbatar da cewa wannan hadisi yana da inganci yayi kuma dogon bayani cikin silsilatul ahadisu sahiha dangane da ingancin wannan a dunkule muna iya cewa wannan ruwaya ruwaya ce wadda ta zo ta wasu hanyoyi akan haka ruwaya ce sahiha ina fata gani abinda wannan hadisi yake karantar da mu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wani wanda zai haƙe kabari bayan an binne shi sawa'un namiji ne shi ko mace domin ya zare likafanin da ke jikin mabaci ya je ya siya shi ta bana ibn abdul bar yake cewa hada tafsir wannan fassara da aka yi ma'almuktafi aka ce mai haƙe kabari ko mai conin shi ya cire ni kafani kowa min kone mali fassara ce daga imamu mali shi da ƙarshen hadisin ya ce ya ani na bashin kogo ana nufin mai tone ko mai haƙe a gwargwada ya ce fassara ce daga mali wa kowa. kuma wannan magana huwa min qawli mali magana ce ta mali ana yake wala a'lamu ahadan khalafahu bi zalika ban san wani kuma cikin malamai da ya saba ma imam malik akan wannan fassara wa aslul kalima asalin kalmar shine az-zuhur wal kashf takan zo da ma'anar bayyana da yayi li'anna nabash saboda mai tone kabari yukshifu al-mayyit an siyabi ka kaman ya yayo mamacin tufafi wa yuzhiru kuma ya bayyana shafi. an binne shi ya zo ya fito wa yuqli'uhu kuma ya zare tufafin daga jikinsa ومن هذا درجه وان لي قول الله عز وجل Allah, الله wancan آية سورة طه إن الساعة آتية akadu biha ai akadu uzhiru kamar ma zan bayyana wannan lokaci na alkiyama ina fatan gani kenan wannan fassara da aka yi ma wannan hadisi shine fassara mafi inganci matsalar mu ta biyu malam yace la a'lamu ikhtilafan bayna ahli al-ilm ban san wani safani gurin malamai ba cewa annal maqsuda bil la'an fi hadha hadis wanda ake nufi da tsinuwa a wannan hadisi wannan ba shi ne dai ake kabar ma'anar tsinuwa kuma Allah ya nesa ta shi gabar rahama shi shine wanda ya firu alal mayyit wanda yake ake wa mamaci kabari bayan ya ake masa kabari fayambushuhu ya tone wa yukhrijuhu ya fitar da shi wa yujarriduhu min thiyabi ya kwade masa wannan likabani wa ya ya'khudhu ha ya dauke da zai yi. wannan babu sabani cewa shi yake nufi da mi wannan tsinuwa ko ma'anar tsinuwar Allah madaukakin sarki ya nesa ta fi gabanin ra'amarsa wannan fa daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ali rasulullahi sallallahu alaihi bashi kenan a tsinuwar da manzon Allah ya mai irin wannan mai wannan mummunar ɗabi'a dalilin alata alimu sai yana nuna abin da ya aikata haramu idan ake kabari da wannan manufa haramu wata bilizu fiye kuma yana nuna kausasa magana da kausasa lafazi a kan ba dan komai ba saboda munin aiki kamar faɗin annabi ne da yake Allah ya tsine ma mai shan giya da wanda yake mai shayar da ita da ɗan dafanta yake Allah ya tsine wa mai cin ba da mai bayar yace duk Allah ya tsine mu ba to haka nan ma nan yace Allah ya tsine ma wanda zai haƙe kabari ya tone ya zare ma mafaci da kabarin da ke kaga kenan yana nuna munin abinda na suka aikata shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka wa ikhtalafu al-fuqaha fi an-nabash malamai san kare san sani dangane da me ake kabari ya tsine da kafani menene hukuncin idan an kama shi menene hukuncin da shi hada ne in kafu shan idan aka kama shi za a yanke masa hannu a matsayin barau ya yi sata ko ko ba za a yanke masa hannu ba iza da za a minan bayyiti minan siyabi ma ya fi fihin karku ma ya amla idan ya cire ma mamaci tufafin da ya cancanci a yanke masa hannu shin za a yanke hannun a ce barawo ne a ba hukuncin barawo a yanke masa hannu ko kuma za a yi masa malaman alafiya suke cewa na kafa alaihi suka ce an kama shi ba za a yanke masa hannu ba menene dalilin suka ce li annal kabra laysa bi irbi suka ce saboda kabari ba ma'ajiya ba ce wani annan mai layan ne suka ce kuma saboda mamaci baya mallakan da kabari kuma ana yanke makarawo hannu ne idan ya yi ne idan ya saci abin da yake mallakar wani kuma a gurin da yake ma'ajiya suka ce amma kabari ba ma'ajiya ba ce kan aka daidai dai a yi masa wani horo amma ba za a yanke masa wanda shine ra'ayin ahla da kuma su ne su wa kana maliku amma imamu na maliku ya ce alai in kafu in dai an kama shi sai an yanke masa li'annan kabra kan bai saboda kabari daidai yake da ɗakin mutum idan ka shiga ɗakin wani ka ɗebo masa kaya aka kama ka sai an yanke ma an dole haka idan ka buɗe kabarin ka ɗebe kayan jikinsa da kabarin ke na yi ji ba saboda nan ma buɗewa kai ka shiga ka ɗebo kayan nan ma ake wanda ka yi buɗewa kai ina ta gani ya ce alkaburu izul mai, kabari ma'ajiyar mamaci kama Annan baita hirzu alhayy mai da gida yake ma'ajiyar ne mai rai a wurin imam maliku za a yi maka? kuma wannan shi ne abin da yawan malaman malikiya suka tabbatar malam jiryani yana faɗa cikin mudawwalatul fiqh al hilmani yake cewa wa man a shay'an min qabrin duk wanda ya saci wani abu daga kabari ga nisaba idan ya zama abin ya kai nisabi ba kafin sai an yanke masa inda ya kai rukuni na sai an yanke masa wa zalika ne anna kabara qabra limafi saboda kabari ma'ajiya ce ga waɗanda suke kama annal buyuta hirdun liman fiha kuma yana dakuna da gidaje ma'ajiya ce ga ma'abotan wal kafnu caji ila tarkihi fil qabr shi kuma likafani yana buƙatar a bar wa mamaci kayansa a cikin kabari wa yaktafi bihi fi irdihi kuma ya wadatu da kayansa a wannan ma'ajiyarta. sai ce wa qadir ruya an suhail ibn zakwan qala an rawaito daga suhail ibn zakwan yana cewa sha'atu abdullahi ibn zubair na alarto gurin Abdullahi ibn zubair qada basha ya yanke hannun wani wanda ya tone kabari ya cire ni wannan ruwaya imamul bayhaqi ya fitar da ita ita ba cikin sunanin kubra sai dai akwai magana kan wannan ruwaya wanda ga ya nuna kina a wurin malikiya za a yanke masa mun ga a ana abinci ba za a yanke ba da maza abin su biya da su amma imamu na maliku yace za a yanke haka abin yake wurin anabi su ma sai an yanke masa hannu domin ibn qudama yana faɗa cikin mughni bayan ya kawo maganar malam sirri da yake cewa وإذا أخرج النباش من الكبر كفلا idan mai ake kabari cire likabani daga kabari qimatu thalathata dirahim in ne kimar wannan likabani ya kai dirhami uku ko sai a sai yanki masa sai ibn qudama yake cewa ruwiya an ibn zubair an rawaito daga abdullahi dan nabasha ya yanke hannun wani wanda wato ya ake kabari sai ce wa bihi kalin hasan shine ra'ayin al-hasan al-basri wa umar ibn abd al-aziz wa qatada wa sha'abi wa nakhai wa ammad wa malik wa shafi'i wa ishaq wa abu thawr wa ibn al-munzir kika waɗannan malamai suka ce ayin masa sai ce wa kana abu hanifa wa thawr amma imam abu hanifa da sufyan sauri suka ce la kafa alaihi ba za a masa hannu ba da annan kafa laysa bi ilmi hujjar su kabari ba ma'ajiya ba ce wanda ya nuna mana wurin alabila ba za a masa haka yake wurin shafi'iyya ga abinda shi ma mai al-muhazzab yake faɗa shi ma malam nawawi shi ma ya ƙara tabbatar da wannan yace faslun wani fasali wa'iza na fashe kabarin idan ya haƙe kabari wata raka min hulkafna ya sace min kabari ba in ka na sibaziyya idan a can fili ne cikin dokar daji wanda babu alamar gari kusa lam ba ba za a yanke hannunsa ba sai da ya masa horo li'anna ulaysa bi irzin lil kafan saboda gurin ba zai zama ba an ga wannan likafanin ba wa inna ma yufan fil barriya li darura yace ana binne mutum ne a irin wancan guri ne daga kusa da gari illa rura ta kafa wa in kana fi maqbara taril umra amma idan a makabarta ce wanda suke bayan gari kaɗan وقيع في أي مصر لما روى البراء ابن عازم هو رواية براء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan na cewa man harraka harrakna duk wanda ya kona wani za mu kona shi wa man garika garakna wanda ya nutsar da wani za mu nutsar da shi wa man da basha kabana wanda ya yanke hannun wani a wanda ya tone kabarin wani shi ba ta mun yanke hannun wannan hadisi ba a gyara wasu cikin suna wani annan kabara irin lil kafar kuma saboda kabari ma'ajiya ce ga likafar sai ce wa in kana kafin aksara min hamsati ne amma idan da kafanin an masa fiye da guda biyar fasara kama za da alin kamta da barawan ya ake kamarin sai ɗaya be abin da yake sama da guda biyar sun ya guda biyar sun, amma sama da biyar sun ya bashi lamin ba, hidda za a yi kyanansa da an ta ma za da alin kamta ne da mashiru'in fil ba abin da ya wuce guda biyar shari'a ba ta shar'anta ba da kacin da ya fashi ya fashi abin da dama ba shari'a ba kaga yadda malamin ke tattauna malamin ya ne wa irin zannabu wannan kamar da zama shi kan titin madfunu ma'a kamar jaka ne wanda aka binne tare da ma abin da shine da kudi mai da waɗanda ba musulmi ke yi an taɓa nuna mun wani bmw wajen wajen miliyan goma sha amma wani ta aka siyo aka saka aka bane shi da ita saboda na ah. jawo kai a na ba musulman mana kaga ya kuri ke musuliya to kula ba wani jani amma ni ne na ganin mutum ba ta wajen gudanar da suke ta buwa karba Allah ya tsawaki. to kaga na ka saka wata da kuɗi in shi ya je haƙe ya tuni ya ɗauke da kan malam mai mu'azzar ya ce a nan bai bai dace ba saboda ai ba a ce abin da mun ci ina ba ta gani gida nan ba za a ɗauki ba za a kama ba wato ba za a yanke mutane wa in akala sam'ul mayyit wa baqiya ba kafan fa fihi wajhani yake to idan kuma dabbobi suka haƙe kabarin suka cinye gawa mutum amma kuma ga ni kabarin to yana zai da kabarin wani zai ɗauka yace akwai magana biyu gurin ba wani suka ce Allah umul kulli dwar suka ce mulkin magada ne suraka na magada ne idan ya ɗauka ya yi ta yi na fata gani wani suka ce mulkin mamaci ne shi ma a nan ne kamata kenan ya ɗauka ba ina fata an gane to da haka daga nan zai wato tashi daga hannunsa daga wato wannan wuri ya koma wurin mai wurin wato magada a ra'ayin wanda suka ce na magada ne sai nan nauyi da ya zo shan sai ya ce idza na basha kabarin wa rakamin min al ya ce wani kabari ya sace ne kabari fal mazhabu mazhabu shine wujubul kaf dole a yanke mahalli fil a dunkule wa bihi kana shi ne ra'ayin jumhur ina fata gani yace ne ra'ayin ne jumhurin malamai saboda haka dole ne a yanke masa a wani wurin yace law bi'a fil qabri shay'un siwal kaf ma da za a sa wani alkabari a cikin kabari ba alkabari ba ba da imam malan na cewa in kana al-qabr fi baiti idan kabarin a gida ne allaka al-qabru bi tarikati anan za a kama farawan a yanke masa wa in kana fil maqadir in a makabarta ne fa waj'ani akwai fuska biyu asahuhu ma mafi inganci shine wa bihi qab wa bihi qaban jumhur la qaban al kace shine ra'ayin jumhurin malamai ba za a yanke masa hannu ba tunda abin da ya dauka ba ni ba ni kabali ba ina fatan gani bi khilafin kafni sabanin illi kabani ne in ya dauka sai an yanke masa ina fata gani wannan kaga ya nuna shi ma wurin shafi'iyya kenan in ya daulin kafani ya jira annansa ya yanki masa kuma shi ne ra'ayin ma ibnu azmi ya a yanki masa a ta a zahiriyya kenan suka ce ne ya yanki annansa domin cikin mu'alla yana cewa matsalatu matsalatu ta ɗari biyu a ta dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da ya ce an adadin ba shi kafin amla wanda ya ake kabari shi ne abin da za a kiri ma hannun kuwa ana bu mu'amala rahimahullah ibrahim yake ikhtalafa an nasu bin ba da sun kare juna sani fa qala qa'ifa alayhi ƙarfi. qatl ita malamai suka ji kawai kashi shi wa qala qa'ifa tuqu yabru wa rijlu wasu malamai suka ce a yanke hannu ɗaya kafa ɗaya wa kanat sa'iba wasu suka ce to tsawo ya dubo bakan hannun kawai za a yi wa kanat sa'iba wasu kuma suka ce yo azzam adab wala shi alaihi ghayru zalika horo za a yi masa dan ladabtarwa amma ba za a yi masa wani abu idan ka ga kina abu kusan nuna mu guda hudu ke sai cewa amma man a alaihi alqad wanda ya ga cewa sai an kashe shi sai ma da ya rawaito ruwaya da sanadinsa zuwa ga Abdurrazzaq as-Sanani daga Ibn Jurayy daga Safwan dan Sulaiman yana cewa anna rajulan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajada rajul rajulan yaqtadi fil qubur faqatalahu wani mutum cikin sahabbai ya zo wani yana aiki wani kabari a makabarta ya kashe shi fa a ajara Umar bin Khattab da Umar dan Khattab yake ya kashe banza ba za a biya biya yace wannan shine hujjar masu cewa kashe shi ba wa amma man ra'a kafa yadihi wa rijlihi amma wanda suke ganin za a yanke hannunsa da kafa shi ma sai ya rawaito da sanadi zuwa amru ibn dina yace gaba abbas ibn abdullah ibn zubair yada gulamin wa rijlahu ihtasa Abba! dan abdullah dan zubair ya yanke hannun wani matashi da kafarsa lokacin da ya je makabarta ya ake ya jire da kafarsa ko Muhammad yace Abbas yana cikin tabi'ai ya riskina da Aisha da kakansa Al-Zubair ibn al awwa da wasu daga cikin jumhurinsa sai ce amma ra'ayin wanda suka ce hannunsa za a yanki shi ba da sai ya rawaito da sanadin sa izuwa ga Abdullahi dan Amir Qamabiya annahu wajada qauman yaqtafuna al-qubur bil yaman ya ga wasu mutane suna ake kaburbura su cire shi kama ne a yau baka taba ila umar bin khattab sai ya rubuta sako zuwa ga umar bin ba baka taba ila umar sai umar ya aika masa da sako cewa an yabba aidihim aidihim ya yanke Allah ne wannan shine ba na ne hujjar cewa a yanke su ke da ruwayar suhair ibn abi salihin yace shahidtu abdullahi ibn zubair qata yadan nabash na halarta wurin abdullahi ibn zubair shi ma ya yanke hannun wani wanda wato ya ake kabari ya cire da kabari sannan ya rawaito daga sha'abi da ibrahim nakari da masruq ibn al-ajda da zaban da abazura ibn amr da amr ibn hazmin Dukkan su suke cewa annabba shi ne za a kasan ko tsaya inda ya ibi kayan mamaci a yi jami'a bayan da ya kawo waɗannan magana da ya ce to abinda za mu tafi a kan shi mai shari'a take cewa ɓarawo shi za mu kalla da ya ce kuma dama an yi yayayya fahimta na zafin shi ne za ilan yi wa rasu sai ce kuma Allah ce wasari wasari fa tu fasaru aidiya fara'un fara'un ya ku yi Allah ya sai ce kuma mun ga annabi sallallahu alaihi Salma ya wajabta yanke hannun barawo har bayan ci lau sarakat Fatima binti Muhammadin la kafa Muhammadin yadda yace da ya ta ba za ta ta wallahi na yanke hannun sai ce kuma mun ga mabarawo a lugar shine allati nazala bi alqur'ani yaren da alqur'ani ya sauka da shi shine me huwa al-afiru shay'an lam yubi illahu Shi ne duk wanda ya ne dauki abin da Allah bai halatta masa ya dauka ba ya aqulu mutaballikan lahu ya ɗauka ya mallaka mutafiyan bihi kuma a boye wa wajen nan da ba shi hali yace shi wanda ake tsada abin nan kabari shi ma shi ne alinsa sufur ai shi ma sai ya jefa hulu sanda ba a ganin sa sannan yanda ya ake dauka da yace akan haka kenan wajibi ne fasaha annahu sariq kin ya tabbata barawo ne wa in huwa sariqun tunda barawo ne kuwa fa kaful yadi ala sariq akwai yanke hannu a hannun barawo a wurin ya yi sata fa kafu yadihi wajib a yanke hannun sa wajibi yace wa bihi da ku wannan shine ra'ayin kaga shi ma ya taba kan cewa an kama shi abin a yanke hannun wannan ba wanda ya haƙe kabari ya cire ni kabari ya haƙa ya cire ni kabari ina fata gani ga abin da aka ce hukuncin hukuncinsa wannan da kamanin kimar tsari ta kai rubuti na ɗan jiri hannun domin barawo yadda ake yanke hannun barawo a yanke masa wannan hannu na dama dungulmi a yi masa allura da za ta da jini ko in babu allura a yi masa abin da suke yi lokacin magabata ya sa man gyada ya tafarfasa ya koma mawa sai ya toye domin ya toshe jijiyoyin jini sannan a da ya masa dungulmin hannun a wuya a dan zaga da shi mutane da zanci ya yi barawan makabarta ne ina fata gani yadda za a yi barawo aka za a yi wannan ba wanda ya je ya aka ya kire ne kafani saboda wancan lokacin wai abu idan da aka mutu wani yana nuna kowane zamani akwai shi shedanu haka ne kuma abu to wanda in yayi haka da hudu to amma wanda ya je kuma sai ya haka ba don ya cire ne kabalin ba don saboda wata maslaha ko wata larura na Ba hukunci malamai suka ce bai shiga cikin wannan hukuncin. ina ba ta gani shi ne ma da yake cewa amma man fa'ala zalika bi walini ba wanda yake kabarin makusancinsa sai ya tona minan mota ne uzurin ba saboda wani uzuri wa wani kun gairu wani da zai kanda ba da wancan manufar ba na ba ta zalika ba za a kama shi da wannan ne shi ne malam azabi yake cewa amma ma ya faru wani yake cewa kai idan ya cire wato wa yajuzu ikrarul mayyit min al ne li gharadin tsaki ya halatta a fitar da mamaki daga kabari idan akwai da manufa kamar lokacin da kasu gaske mata taksimi kamar sanda aka mutu shi ba masa wanka ba ba a da likafani ba wani abu da nika da muka mutum ko kuma ana ganin wanda aka binne shi ruwa zai iya biyowa wurin ya fito da shi kan titi ko kan ba sai a je a haka a cire shi a kulle shi a wani kaga wannan wata maslaha ce ba wai zuwa ake domin zata wanda ya kuma da ɗayan wannan shi kuma shari'a ba za ta kaba shi ne. Me me yasa saboda akwai dalili daga shari'a amma kamar a yanzu ya nan da ne ta kawai kama a ce can da hukuri Me me yasa saboda kotu kuma an ga mutum yana idan akwai wannan bukatar ai masu kula da makamarta za su ya kamata a canja waɗannan wuri saboda hanyar ruwa ne saboda kaza saboda kaza ga sanarwa za a yi a da mutane a yayin wannan aiki amma shi kaɗai yanzu akwai tuhuma yin za a kama shi ya dalili lokacin da ɗaya daga cikin ruwayen bukari bayan an binne abdullahi dan ubai dan salo ai manzo Allah ya je ya ta a ko kamar an fito da shi manzo Allah ya masa tofi ya yafa masa wannan mayafin nasa duk wai dan Allah ya karɓi tubansa kana a ƙara mai da shi amma Allah ya ce ba zan ya masa Allah kiyaye ku kaga nan manzo Allah ya fito shi mayafin ni shi saboda ne akwai matsala da ake kwani ga Jabir dan Abdullah Allah azbari shi ba ka ta faru hadisi ya zo cikin Bukhari yake cewa bayan an kashe ma'aikin da ranar yakin uhu shi ne ma'aikin abdullahi ibn hira yace ya kira ni a filin yakin uhu yace da ni ɗana ina zaton zan yi shahada a wannan yaki yana zaton ni ne farko wanda za a kashe a wannan yaki ka za a ne bana kuma abin da ya tabbata shi ne farko wanda a kashe Yace ba zan bar kowa a duniyan nan mafi daraja a gurina da za ka kula da shi ba sama da ran annabi kula da karka bari wani abu ya samu manzala bayan bana duniya Yace zan sannan ka kula da yan uwanka sannan jiki na mata sannan zai ce kuma ka yi ƙoƙari ka biya mun bashin da ake ya zai ce wallahi da aka fara yaki shi ne farkon wanda ya shahada kamar yadda kaga wannan karama ce ta ne ta ya Allah ya yi buri kuma Allah ya cika masa buri ya zai ce da aka binne shi da wani a kabari daya saboda a lokacin an samu waɗanda suka shahada mutum saba'in kaga aka kabari saba'in a lokacin da kowa da daban wanda ƙaramin aiki ne ko a yanzu aiki ne ga gaji? sauran haka sai mun ya sa aka dinga haka kabari mai fadi ta abin mutum bai zuwa uku a kabari daya amma an so sa su wanda za a sa ga gaban ko wajen alƙibla sai a fara tambaya da wani da wani ba a fata Qur'ani misali wani ido biyu ne da shi wanda ido ne sai a fara sa mai ido biyu sai a sa makarin tsakanin sai a kawo mai wannan rabin ido ne sai a sa mai rauni haka aka yi jera su jabir ya ce bayan wata ne da binne na, sai na ji ban samu nutsuwar inda yake ba an binne shi da wani gwandarwa ne shi ke sai na koma a wata hudu na tona kabarin na ganda shi kamar yadda aka binne shi babu wani abu da yake da babu sannan na ware shi da babu na haka masa wani kamari na tashi Ka kaga wannan wata maslaha ce ko wata manufa ce ta janyo a sha'ance ba ki wa cikin wancan hukunci ina fata gani to ya za a yi da abin da ke faruwa yanzu shi ba da kamarin zai da zai haƙi ya shiru wani sassa na jikin mamaci domin ya je ya tafi tafi domin ya samu abin duniya don neman abin duniya to idan ya zama da wanda ya haka ya cire ni kafani aka ce a yanke hannunsa a wanda ya haka ya cire wanda gaba ta jikin mamaci a yi ta annanci za mu cire ni kai na fatan gani na farko hadisin da za mu zo gaba wanda ke biye da wannan ya shafi shi domin garin wannan kirwa zai iya karya wani abu na jikin mamaci sannan ya ce yawan mamaci daɗin shi sannan ya ce wata gaba ta jikin mamaci sana abu na biyu ya fito da shi ya je ya yi kafurci domin tsafi kafurci haka ne kuma aka bari domin ana cewa ma ka fara sunan ibadu annabi suleiman bai kafurta ba walakin da shayatin da kafaru shedanu suka kafarta yu'allimuna an-nas suna yi manzo da mutane su yi tsari a ƙarshe kuma Allah ya ce ne da kaji alimu a ƙarshen ayar hakika sun sani lamani sharahu duk wanda ya zaɓa ma kansa wannan tsafin ba da ofin da aka su yin kana ba ya da rabuwa gidan lahira Allah ya faɗa karara ba ya yi da rabu la'ira kuma yake sun sani tun matsafi ya san arni ne shi nan ba ɗaya ba ya da rabuwa kiyama dan ana ne mana wani kan ɗani mu hakika sun sani da kansu sun sani duk wanda ya zaba ma kansa wannan aikin ba ya da rabuwa a kiyama shi wanda duk ta ba shi rauni Allah wanda rafa abin da suka zaba ma kansu lau kanu ya alamu da sun kuma ya tabbata matsafi a wurin sahabban manzana da lokacin manzana an kama iya aikata abin da yake kafirci ne da yake masa ta kobiyar ce za a a kansa na da abu ta tsani kan wata ta kashe wata bai wata da damar da tsaki sau da ka kenan idan aka kama mutum a irin wannan ya ce wata gaba ta wani kuma da nufin aje a kulla ire-iren waɗannan abubuwa na tsafi idan aka yi gaba alƙali ke na da kan na fata gani to wata matsala wani lokacin shi mai curowar ba shi ne mai aikin shi ya ciro don mai tsafi amma akwai wani shi a zaune boka shi za a kaiwa shi ma kuma mu kan an kai masa wani zai yi wa aka yi kuma ko kuma wani lokacin wanda za a yi wanne zai je ciro ya kawo to an na zaunan na mu kuma za ka yi domin shi ne babban shaitan inda shi bai samu wanda yake ya kawo a yi masa ba zai zo ya wannan tasirci Allah ya kiyaye sai wani abu kuma a zuwa samu sabon kabari shi kuma ba tonewa aka yaka aka cire wani abu na kabari ko wani abu na gawar mamaci a'a sai a zo a haɗa sabon kabari daga gefe sai a ɗebo wani abubuwa na kafe-kafe sai kuma sai a cusa shi saboda shi wanda aka ba wa sabon hanci ya samu sabon kabari wanda bai kwana ba ya sa a wani daga cikin masu kula da wata makamanta cikin makamantin mu a yana ban labari wani lokaci ba da daɗewa wani da suka wuce baya sun sha ganin irin wannan makamanta daga an zo wace gari za ga sabon kamari alama an buɗe wani sun buɗe sai su ga irin wannan sabon irin wannan sabon an gani ka abin shi da yawa wani ake zuwa cuta ko ake zuwa halaka na farko a warware shi a karya shi kwanci abu da aka kukula don wani daga ciki shi yana ce a kowanne ya ga allura a ciki ta fita yi yin ce mamma wata daga cikin allura haihu ne ke ke ilimin ka mota ya ce na ce ya kuka yi ce warware ba ya ce to kun taimaki wani domin wani aka tsaci suka warware abin da aka kulla suka cire waɗannan alluran sannan suka sa wuta suka kona wannan kaga an lalata wannan tsafi ko kuma a samu ruwa a karanta ayoyin karya tsafi a zuba a kai sai lalata wannan idan abin da aka saka ba najasa wani abu kuma za ka najasa ne an haɗa da shi da wani abu kaza da kaza da kaza wani zai kuma to me wanda shi kuma me hukunci kasar kuma ɗan ta abin domin ya ɗebo shan ya zo ya saka wa wani wanda yake bance yana neman rahama Allah sa'an nan kuma ya saka sharrin domin ya cutar da wani cikin bayan Allah wanda ka gare shi imanin ba kadan bane to sai kuma wani bala'i shi ma lafiya shi ma a kwanan kan shi dai wancan mai kula da masu kula da makamanta ya ban labarin sun ga jarirai kusan a tsakani wajen su uku suna ganin jariri a sai a kawo sai a ba. wani yana ya ma fara ba, wani kuma kamar alamar kwanci ruwa na abu wani kuma a'a aka yanke sabon haihuwa aka an ba da shi ya mutu sai dai su sa haka rabin sutura kaga wannan da yanzu ko ya yi kisan kai ko kuma an jan aikata ba daidai ba an zaba ma Allah an yi zina sannan an zo an yi kisan kai kuma ma'awa sannan ko ba kare alfarmar mamaci ba zuwa ne ba shi na dole da ne ta mai wani dole mu dinga ganin rashin zaman lafiya dole mu dinga ganin tsadar al'amura ana kusa da wani. makamarta da ya kamata guri ne wanda ya kamata kowa ya shayin aikata tsiya amma zai zama wasu kuma nan ne za su aikata ba zai dan mutum zai zo makaranta ya irin wannan ga ya mai da mutuwa ya zai masa wani zai zai masa wani to da kai yana da kyau a waɗannan lokuta da muke ciki a sa makamantu idan da kyau kuma Allah ya saka masu kula da suna alkhairi ba karamin jihadi amma duk da haka al'umma masu tsayi duk abin da aka gaba daidai ba me ake yi a nan a bincika Don gaba abin da ma'arin da mutum ya bayani me me ya kawo shi me yake haɗawa nisa domin ana kalli na ɗaya a kare waɗanda suke alfarma waɗanda suke kuci sannan a kare alfarma bayan Allah da ake nufin za a cutar da su kuma wannan yana nuna wajibin musulmi yanzu da zancen azka yawan zikirori domin ne kawai za su kare shi daga shan tsafe-tsafe da tsubbace-tsubbace da kullace-kullace ana kiyaye ma ana ya sani ba su aikata ire-iren waɗannan ayyuka Allah ka shirya da su Allah waɗanda ba za su shiru, Allah ka tura musu ba da zuri an malikin annahu ga'u, anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu an zantar da ni daga malikin ce labari ya isan masa lana aisha ummuna matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana cewa kasuru azumin musulmi karya ma musulmi kashi maitan bayan ya mutu ka kasiri yi wa huwa hai daidai yake da karya shi a lokacin da yake rai ta abin da imam na malik ya ce kana nufin wurin ne yadda ka san in ka kama me rai ka karya ka aikata ta'addanci ka yi laifi sai an hukunta ka to haka nan idan ka karya wa mamaci kashi shi ma ka yi laifi ya hukunta Allah ke ma'ana dai yana nuna karya kashin mamaci laifi a gashi nan bai kamata wato mutum ya ce zai haƙi kabari har ma ya ce zai ciro wani abu daga cikin gwamnati wannan hadisi imamu na maliku ya rawaito shi ba da malam ibnu abdul barri cikin al-istizkar yace wannan hadisi ya zo marfu'i kuma mawsuli abdul aziz ibn muhammad ad-darawar ya rawaito daga sa'id ibn abi sa'id daga amra binti abdurrahman daga ummu na aisha Allah ya kara mata kuma wannan hanya ita ce hanya da imam abu dau ya rawaito a cikin sunan dinsa haka nan imam bukhari ya fita wannan hadisi cikin addare da ibnu maja da imam sahawi cikin mushkilul asar imam ibnu hibban da ibnu jarud da daraqutni da bai'ati da imam ahmad cikin musnad nan su sarrawaito ta hanyoyi daban-daban amma dai ta kare daga amaratu binti abdurrahman daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kasru azmin mu'min wata ruwaya kasru azmin mayyit ka kasri hayy karya wa mamaci kashi daidai yake da ka karya wa wato mere wannan hadisi wasu malamai suka ce yana da sama me sababin Imam Suyuti yana faɗa kamar yadda wato mai aunin ma'amud shi sunan abi daud ya kawo Ya ce, ma musulmi yana cewa ya zo daga jami'a yana cewa karabna ma a rasulun lafi alaihi wasallam fi janazati mun fita tare da manzan Allah wajen jana'i fajalat annabi sallallahu alaihi a nan shi fi qabr da manzon Allah ya zo na bakin kabarin ana haka wajalat ma a umma zauna tare da annabi fa akhraja الحفار عظاما ذاتا او غضبا bai hakawa yana aka ce ya fito da wani kashi ita kamar kashin kori na kafa su kuma kashin wato damfe da su mana ya fito ka gani wani mamace fanzan abali ya fito sai ya tafi can wani ya fata shi ya ya cusa shi can ya bani ƙanan da biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da shi fa inna kasraka kar karya wacce za ka yi mai tambayan ya mutu mai yi tan ka kasiri ka iyahu a yi daidai yake da ka karya shi yana da yi walakin duk sahu fi janibin kabu sai dai wa ɗaya ɓarin kamarin ka ɗan ƙararin shi ka cusa shi a nan ka ya ka zuwa kaiwa wannan hadisi kaga yana karantar da mu kenan cewa ba a wulaƙanta mamaki gawarsa ko da kuwa kashi kamar yadda baya halitta wulakanci don me Allah ya kama ɗan adam yana mu kamata ka wulakanta shi wanda ka ramba bani a abu na biyu hadisin yana nuna mana kenan kamar yadda ibnul malik yake cewa yana nuna cewa idan mamaci yakan jera dadi kamar yadda mere yakan shi za annabi ya hana har ibn al-hajar yake cewa lazumin wannan yana nuna kenan mamaci a tsawari yakan ji daɗi ya ɗanɗana jin daɗi kuma yadda mere ke ɗanɗana wannan kuma a annabi ya tabbatar da haka don ne za a buɗe masa haske da kaza da kaza da kaza haka nan idan mara kirki ne a zamanin abu na uku wannan hadisi yana nuna karka cutar da mamaci ta kowace hanya ta kowane yare shi za ko za ya kana ka kallaki shi ko da yana ba daidai ba inda ya riga kuma ga Allah maza da yake sun riga sun haɗu da abin da suka aikata ba kai ba zai abin da ya wuce ya wuce shi da yake masu ne yake cewa azal mu'mini fi mawqi hukum da mu'mini ba mu ka azabu fi hayati kamar ka cutar da shi ne na hali ma'ana bai kamata nan ka wato cutar da mutum sa'annan wannan hadisi yana nuna mana a kan haka karya wa mamaci ka shi haramun ne haka ne kuma ka gani haramun ne ka karya wa mamaci ka shi amma kuma mamaci wanda yake yace shi yasa ba wasu daga cikin malaman annabi na mai da mai sha kasha yake mai kashi da yake faɗa wato kashfin gida ke cewa ya mu kafin shekin min asiratin bai haramun ne a yanke wani abu daga cikin kamar ta wa intilaqu ce ko ta gangan jikin wa ihraquhu ko kona ta wa law awsabi ko tsiyaye ce mata haka ba za a yi ba ina fata gani kai wasu daga cikin malaman hadafina ba. sai suka yi mubalaga ba, suka ce ko da mace ce ta mutu da da a cikin da yana mutu suka ce ba za a farka cikin su saboda mubalaga saboda gudun kada wato ya zama an kai ya kashin mamaci suka ce wa in ma ta tsaminu bi a ya tuhu ore ma shan kubatiha suka ce idan mai ciki da rasu da wani a cikin ta mai rai suka ce ba za a wato yanka cikin ba su kawai don gudun kada a saba ma wancan hadisi ba su malamai suke cewa a nan idan har da ɗayan sharuɗa guda biyu za a iya tsaga cikin na ɗaya tsaga cikin ai ba karya ƙashin mamaci nan za a tsaga a cire shi wannan wato jinjiri ke sannan na biyu idan wannan jariri halittarsa ta cika kuma abin da ya fi tabbata cewa ana kyautata dutsen zai rani yana da rai to a nan sai a yakure shi kenan a cire shi don a tsere da rayuwarsa in an yi wannan bai shiga cikin wannan hadisi na fata gani kuma ba kare da shi aka yi aga nan aka yi aka cire shi kuma wannan tajriba ta tabbatar da yanzu akan yi haka din kuma yaran su rayu su ma girma a duniya ina fatan gani saboda haka haka babu laifi kenan idan an yi wannan amma menene bai halatta ba haramun ne kenan a tone kabarin musulmi na fatan gani domin tonewar za ta iya bayuwa wurin tsarawar a kai gami karya masa ishi shi za wasu daga cikin magabata ko tsohon makawar dawar da zuwa hulmi ai mun karanta a nan ko amma wata a baya hisham ibn urwa ko wata kasu bane yake cewa ne in ya mutu ka abin da shi ba zai zuwa abin da shi a makamantar bakiya saboda kan zamanin annabi ya bin ne ba mutu Ya ce me yasa Ya ce saboda ba na san ɗayan biyu ne wanda za a binne ka kusurta kai ya zama mai imani ya ce ba na san je a taɓa masa kashi ko ya zama mara imani ya ce kuma ba na san me ya zama da wato ina kusa da wanda yake mai azabi ya ce ya fitar a kashi wata da daban sabuwa abin da shi me ya yasa gudun fakka da garin haka ana maimai ma a kai ga taba kashin wani dina cewa ya halitta kaga shi kenan akwai haɗari dangane da waɗanda suke zuwa kawai su tuni kabari haka kwarin domin mummunan manufa to tunda kabarin musulmi haramun ne a tuni wanda ba musulmi ba ba malamai suka ce wanda ba musulmi ba babu alfarma a kan kabarin idan wani dalili ya jawo an ne kabarin ba ne ina fata gani me dalili hadisi ya tabbata lokacin da manzana ya kira barin Ya yace da su ku gaya mun filin nan da ku zanje na masallaci na nawa ne kudin sa suka ce ba ma neman kudin sa gurin kowa sai gurin Allah mun baka to a filin akwai gonakin dabino akwai tsofaffin kanwaye sannan akwai makamarta da suke binne dangin su lokacin maguzanci ba za da wannan makamarta sun za aka haƙe wannan kabarwar aka fashe su daga nan aka yi wani ya kasu saboda ne ba na musulmi ba ne ba su da asar gabiran ya sa aka cice kanwar aka rushe daga nan aka gyara wuri aka yi foundation aka gina masa masallacin wuta wannan masallaci na manzon Allah Allah ya salama da yake da yake Madina suka ce akan haka kenan idan wannan ne babu ne amma da mai imani mutukar ba wani dalili bane kamar wancan bayanin da muka yi a baya ruwa yana bin gurin za a iya kwashe su a kai su wani wuri bai kamata a kama shi ina fata zan saboda albarmar da a matsayin na musu shi za a ibn al-hajar yake cewa وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة في المقبرة المملوكة حديث ينا نونا بلا حدث أنا هي التصرف في المقبرة جدا كما لك بالهبة والبيت يعني التنكي وكما كوتا كما يجب أن أنا أمن لكي من المقبرة دا أما كما يأي التصرف وجواز نفش القبور الجارية يعني تاتوني كمول ولا ولن تكدتي إذا لم تكن محترمة إذا فاتنا عن فرما ما تمسلمي وجهك wa jawazu salati fi maqabir mushrikina ba da nafsiya wa ikrari ma fiha da halaccin a yi sallah a tsohuwar makabartar wanda ba musulmi ba idan an tone abubuwan da ke ciki an kai wani wuri an bari wajen wani binayin masaki da a makin da halaccin kuma ana iya gina masallaci a ƙere-ƙeren waɗannan guda na fata gani amma in ba wannan ba wajibi ne a bawa makabarta a kiyayi tone kabari ko kaiwa ga fasa kashin wani bayan ya mutu shi za ki zuwa mutuwa yi a yi ne a daidaita shi don kada ya kandare a ce mai sai an mitar da kashin a kai mu karyawa ina fata an gani Allah bada kuma ta ya samu da shi lokaci ya yi ko da zai nan wallah ba Thank you. suna ɓangaren abin da shafi akan kasa da kogin kama da su kuma ma da suna yin gwaje-gwaje da aure aure goma don zai na su yana kaiwa har masu musulmi tattaka wurare na ka domin gudanar da wannan aiki ko kuma a haka wani abu ba kuma ma da wani daga cikin maza su ke karantawa kuma ma da na yau da yanzu ma da mutum ya kamata mu yi da wannan mafi yawancin fasuwar malamai suka yi aji je makabarta wanda ba musulmi ba ke ba makabarta musulmi ku je ku yi tasa kuna wani ku je ku je wannan ba jiya ne kawai wannan shine fatawoyi da malamai suka tabbatar a kiyaye alfarma garin neman gira aji a asibiti biya wannan wajen-wajen na ku da duniya ba wani abin da za a je a cikin gano na shi kuma na a samu duniya da kaje ka lalata la'irar malamai a wani suka wani fatawa kana yi zuwa makamanci wanda ba musulmi ba a ta ƙashin ma ka ce an tona kuna iya gwada shi ku guje guje da sauran abubuwa amma makamantar musulmi a tiya Allah ba ya ga mutu shari'a ah. in za a je kai ba sai su zuwa ba za a yi wanda masu ta musulmi zai tafi wannan shi ne ka'ida za ka je kai abin da za ka lalata lafiyar kai wa ma ji kai ka haka su ne suka ce lalle ji sun nemi duniya su ba shi kenan wannan awai shi kenan to akwai wata takarda da nake ta mantawa kan canfa-canfan ranaku na sati da nake cewa zan Allah ko na taba kawai a wani yaro da takarda ya ce na mun namanta gaskiya kuma sai na ga takardar bari mu karanta hadisi ko da guda ɗaya domin a ga cewa akwai canfa ko wasu za a ga ana yin su amma kuma gaskiya ba daidai ba ko ba hadisi ba a don kada mutum ya ɗauka hadisi ne a misali ga wannan da yake wa yau musabti yau mu makari da wakila wajen ranar asabar ranar bakin ce kamar neman ruwan ranar da shi ya kai sannan kana son kai din kai ci to ka kulla rana a kan wa yawmul ahad wai ranar lahadi kuma yawmul bilahi wa rus wai ranar da za ka aukanci amarya ne kana za ne za ka samu matsala wa yawmul ithnain ranar litinin kuma Yau musamman saman wa tijara wai kana son tafiya da kasuwanci wai ranar litinin wa yawmul thulatha ranar talata yawmul jami'a ranar zubar da zumunci idan kan kai wani abu domin alim ya sa wai wata asiriya wai ranar an laraba kuma yau mona ke ranar shi mai shi shi umar ranar ce wai yau mun kame wai ranar alamar yau mun dukkan ada sultan wa kada yi hawaye wai ranar shi kowa wani shugaba ne da kuma neman biyan bukata kana zama ka yi wani wani rabu zai ka zama biyan bukata ya yi ka jira al'amari ويوم الجمعة يوم خطبتي خطبتي ونكاح لأن الجمعة كمان ذاك بعد الجمعة طويل وقال الجمعة kuma za ka wani abin ya da wani abin juma wani hadisi yi mai isbani ya rawar joshi daga bi ƙure da masu wanda yake annahu kanu ya kulu na dabu kullu yawmin lam lima zalika ya rasula wai saboda gaya manzana a hadisin bawai saboda bai kuma zai ce ni kaza saboda kaza saboda wannan hadisi mawdu'i na fata gani mawdu'i ne a hadisin bayan da asali ka kada mutum ya lura da wannan a wannan hadisi a wannan littafi al-fawaid al-majmu'a min ahadith al-mawdu'a na Imam Shawkani shine lambar hadisi ta 1250 haka nan ibn zawdi ya kawo cikin al-mawdu'at al-kubra imam suyuti cikin la'an al-mawdu'a bil hadith al-mawdu'a haka nan ya zo cikin tanbihu shari'a haka nan mizan al-i'tidal duka wannan malamin sun tabbatar da cewa wannan hadisin ba a yi asali saboda aka kada ka lura da shi ga wani lokaci ko na ke cewa wai al-jumu'atu hadd al-maqasid wai a juma'a ko ranar juma'a ranar azumi gidanci wani ba da ba za ka ce hajji ko kara wa kun baki ba ajin talakawar al'umma ta ne kuma na jiji mabubi abu da aibin ya fitar da cikin tarihi asfahar da imamun kazari cikin musulun shiha da ibn asakir amma hadisi ne wanda yake mabubi kuma da zaniya ta mutum zuwa mabubi shi kansa ibn jawzi ibn ya imamu shauka imamu shauka ne a ya ce na afdal huwa da asali sai wannan da yake wai man asba a yawmul jumu'ati sa'iman yawmul jumu'i Salima wa adam maridan wa asama miskinan wa shi'a'an janaza lam yasbahu dhanbu 40 sana wai wanda yawa yi gari ranar juma'a yana azumi ya je zuwa mara lafiya ya je miskini ya je janaza wai shekara zunubin shekara arba'in ba zai bi shi ba idan ya zama yana ta zunubin shekara arba'in ya ci bane to wannan ruwa mawudu ya ci ba ta akwai ruwa da ta inganta a sahihu muslim za na yake waye waye gari yau yana azumi tana kuka yi yiwu yace ba yake yi duba mara lafiya ce na ji waye je da naji da na ji waye je da miskini ce ya ciya yake duk wanda ya haɗa wannan a rana ɗaya zai samu sakamakon aljanna wani yi na abin da ruwa ya inda zuwa ingantacciya amma a cikin wani zubin kuma zai ji kamar shi ka a kai ka yi ka ci shi ta kai to da ka ba a ci ne sai kuma wai ranar juma wajen ranar juma ranar tambayi a tsaye wani tsuntsaye za su kira tsuntsayen uwansu wani hukushe hukushe haka nan dabbobin daji haka zai ce salamun alaikum hada ya wuce wannan shi ma mawdu'i na mata gani don haka dai ba za a dogara da waɗannan ba da wani hadisin da yake lau safara jabalu yawma samti min mashriqin ila maghribin da radda Allah ila mawqi ba ka kai tafiya a kama saboda wani ko da ya yi tafiya daga gabar zuwa yamma ran asabar sai Allah ya mai da shi inda yake wannan shi ma ƙarya ne ba ne ina fata gani saboda haka ire-iren waɗannan za ka da yawa ana gaya wa mutane suka yi tafiya ran laraba suka yi ranar bala'i ce suka yi kaza ran asabar duk wannan camfi ne ma gurin ci ma gurin ci kan kan wala ba Allah ya rubuta musulunci da musulmi Allah ya sa a cikin kamun akwai

انا احتاج اوصل 2000 كده مره بحتاج وكبيره وكتير 2000 انا واحد لما رئيسية التي انا احتاج اوصل البركه على دوله الولاديه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته